الركن الثاني من أركان المحاسبة أن التمييز بين ما للحق عليك من وجوب العبودية والتزام الطاعة واجتناب المعصية وبين ما لك والذي لك هو المباح الشرعي فعليك حق ولك حق to kaga dai yanzu wannan an tafi akan wannan da gaba ɗaya laka alaika akwai naka akwai abin da ya waje ba kanka kuma dole ne a duniya ka tsaya ka tantance wannan duk abin da za ka mu'amala da wannan naka din wajibi ne a kanka ko ko naka ne za ka ci gajiyarsa ya ce a anna tamyiza eh? Eh, to ai dama ka san wannan akwai bambanci da bugowa ɗaya ne ba dole a samu bambanci eh, tun da fasalin sawa aka ba asalin littafin ba ne ba amma inda aka karanta shi ne littafin an tubayyiza dai ku an tumayyiza ke <laughs> kuma da gari ya waye ko yanzu ka ta yi daga wacce can haka ba aka dauko ka kuma ma ba dauko ka dina dauko ka an na tamyiza bai na malil haƙƙi alaika abunda bambance tsakanin ma alaika abun da ya wajaba kanka na haƙƙi akwai haƙƙoƙin da suka wajaba a kanka illa ibara an yi ta tana da tsauri malil haƙƙi alaika abubuwan haƙƙi da ke kanka ko gaga dama ka ɗauko shi kawai tarjama mai yanci ba abubuwan da ke kanka na haƙƙi abubuwan da suka zama haƙƙi a kanka ya fi zama hausa sosai wato kana da haƙoƙi a kanka kada ka bari ka tafi lahira ba ka sauke ba min wujubil ubudiyyati na wajabcin da'a waltizami ta'ati da lizimtan da'a biyayya wajtina bil ma'asiyati da nesatan sabo wannan shi ne ya zama wajibi a kanka dole ka yi ɗa'a ga Allah dole ka ne sarki wa Allah haza haƙun a kanka wa baina ka bambance an tumayiza baina malaka abinda yake wannan haƙinka ne wannan naka ne an baka shi ka yi amfani da shi wallazi laka abubuwan da suke na haka ne ba wajibi a kanka ba huwal mubahu shari'i da abun da shari'a ta halatta yi amfani da ka fa alaika kenan a nan abin da za ka lura talkisin karatun akwai haƙƙi a kanka kuma kai ma kana da haƙƙi me kake cewa to ai duka akwai daga idan fallas eh wace na bulma sai ta eh wa baina malaka wallazi laka da ta nan in ka dunkule sakin layin ka sani akwai abun da zama wajibi a kanka sai buga misali a ga Allah dole ne a gare ka barin sabon Allah dole ne a gare ka sannan akwai abun da ke wannan naka ne shi ku wanda yake naka kayanka shine abun da shari'a ta halatta don haka aka ce to wannan na biyu dinnan gaba daya abun da yi wajaba ba haƙƙin ga haƙƙi akan ka da haƙƙinka to za a dora kan wannan wala budda ai ba makawa min at bai baina malaka wa ma alaika. dole a rayuwarka ka mamace wannan farilla ne ba za ka ce wannan sai malamai a a karatu ne na bautan Allah hmm? na yi shi tuntun yaushe tuntun uh, ne na yi shi har sau biyu ma na karanta shi wala budda min at baina ma laka wa ma alayka dole ka ware abunda da yake naka ne wannan kai zaka ci gajiyarsa shine abun da ta halatta akwai abun ya waje ba kanka wannan kuma wannan dole ka aikata shi wai ta kulli zai haƙƙin haƙƙahu yau mutane kullum mutum ya san haƙƙin yayi ya san haƙƙin yaya haƙƙin mata haƙƙin miji haƙƙin kaza to ai tushen haƙƙin ma ba kai magana kansa ba tunda wannan wannan haƙin iyaye haƙin zai zo ne malaka to ko da yake haƙƙin ya zai iya shiga wancan ma alaika to amma babban ma alaika na Allah wa kasirun minan nasi aliyu yaji alu kasiran mimma alaiki? min alhaqqi abun da ke kansa na haƙƙi min qisin malahu haƙƙin ka da amma kama haƙƙi ne a kanka amma kana ɗaukar sa haƙƙin ka ne haƙƙi ne a kanka ka aikata shi amma kai so kake a yi maka shi haƙƙi ne kai ɗa'a amma so kake a yi maka ɗa'a fayata hayyaru mutum sai ya rune baina eh, fi'ilihi wa tarkihi wa inna fi'ilahu ai in ya aikata shi ra'a annahu fadlu qama bihi kaman wata kyauta ce ya aikata kaman fara kaman kyauta tawaye la haqqun addahu ba haƙƙi da ya sauke shi ba ba ko wanda ke ganin sallan nan da ake kaman wani taimakawa yake yi an sha zuwa a same ni ce ni ma na dace a taimaka min nan nake sallah to ran da ka bude masallacin nan nan nake ba ka sandi ba ne ba ba na zuwa ni in bayyana kaina a gaban ka sai tun daga nan kasan ba da kai aka fara ba inda da kai aka fara san ba na ba da wani abu ba wanda nake ba wani abu wa bi ija'i ha'ula'i daura da wa'annan manyara yara kasiran mimma lahu fi'luhu wanda aikata shi nashi ne watar kuhu min ƙisi ma alaihi kaman wajibi ne a kansa mubahi ne a kansa amma yana ɗaukansa wajibi a fi'iluhu autar kuhu tun da yanzu misalin kwayoyin matsayin da aka ɗauki aure a ƙasar hausa ai bai kai wannan matsayin ba gani ake idan kai aure kaman ka cika ta wata bauta ta daban wanda mutum ko bai aure wata aljanna eh malahu ne malahu ne ba alaihi bane ba tunda alaihi wanda bai aure ba sai ya sadu da matsala a lahira malahu ne fa ya ta'abbadu bi tarki malahu iluhu sai tafi abinda ya halatta ya aikata sai dinga bautan Allah da barinsa tun da ba wanda ke ɗauka ce abinci mm, kamar barin cin abinci lada ne barin sa ya kaya mai kyau lada za a samu barin kwana a wuri mai kyau lada za a samu ba a samu lada a nan illa iyakaci aikata haka yana daga cikin gudun duniya ko kuma kai karan kanka za ka samu a kanka sauki a duniya kanta idan ka rabu da akwai abubuwan da za ka rabu da su zai ka sama kanka sauki yau ka ki fente kofar gidanka ka bar gidan ya tsare ka ki gyarawa ka sama kanka sauki ba rayu ba sa zuwa gidan na sama mai yaci balla sana mai komai amma ka yi fente ka kawata shi ka yi kaza ka yi kaza ka janyo hankalin mutane su dawo ka gidanka to kaga wannan ai ba ibada ne ba fatar ko ka kafiru min al-mubahati akwai da dama da suka bar mubahi a matsayin ladan a samu wa yazunnu zalika haqqan alayhi aw yata'abbadu bi fi'li ma lahu aina ko ida neman ladan Allah da aikata abin da yake dashi ba kuma tare da an ce ya gyara ina daukan asali ma na aikin samun lada ne tun da mubashi bai zama lada a gare ka sai da riya malahu tarkuhu wa yadhunnu dhalika haqqan alayhi ya ishe na'am आचार्य शाकृष